A yau dandali ya samu bakoncin Jamilu Y. Adam mawaki da ya shafe shekaru goma sha takwas yana harkar waka. Ya ce ya fara waka ne tun makarantar Islamiyya. Ku biyo mu domin jin yadda mu ta kasance da shi. Wanda aka fi sani na da Jamilu Hagi. Jamilu me? Jamilu Hagi. Hagi. Eh. Menene Hagi? To, Hagi dai na samu sunan Hagi ne daga harkokin kwallon kafa da nai lokacin mm. na matashi sosai. ka ce kai dan wasan kwallon kafa ne lamba nawa kake sawa <laughs> to lamba goma nake bugawa to ya aka yi ka fara waka to alhamdulillah lokacin da na fara waka na fara waka asali tun na makarantar islamiyya mm. so akwai wani malamin da yake rubuta waka haka yana na mawakan hausa so in ya rubuta ba ni yake sawa nake rerawa so bayan kai kake rerawa eh ni nake rerawa a ajin har mata ka fi kowa murya kowa da kowa to bayan nan kuma bayan mun dan girma haka an bar islamiya to sai na gano cewa wannan abin da nake yi hmm. idan mun je misali tun da waƙoƙi ake yi na yabo mutane suna ba da hankalin sosai kuma na samu wata ɗaukaka idan muka je ana kamar girma mana da sauransu hmm. to sai na gano ai wata hanya ce ta mai mahimmanci wadda wato ainihin yau ba samun kuɗi ba wadda darajar mutum za ta karu a gurin mutane muna zancen shekara nawa yawwa to yanzu kina magana kamar shekaru akalla goma sha biyar ko sha takwas yawwa mm, mm, mm. da fara waka ai da fara waka fara rairawa? to waka da na fara rairawa wata waka ce ta wani ango da amarya shine farkon waka da na fara yi wallahi <laughs> to abin da gaskiya da ɗan dadewa to da wacce aka san ka to an sana da waƙoƙi da yawa akwai waƙoƙi irin su eh, jinka su fitsarin fako su imani da sauransu dai ce bakandamiya ka wata ta ita ce fitsarin fako fitsarin fako muguntar kai ne zaman lumana fitsarin fako muguntar kai ne kace na ce sai mata mai haƙuri ya ci gari ya haifi ya kyakkyawa wannan waƙar a fim aka yi ta koko kawai an yi ta ne ka yi ta ne na eh akwai waƙoƙin da aka sa a fim amma ita wannan ba sa ta a fim ba wannan na yi ta ne kuma na yi bidiyo album ɗinta wannan ita ka fi so eh, wacce aka fi sanin ka da ita to an fi sani na da kisan wuta da kuma wata waka da ne wadda aka sa a wani fim na tubalin toka ko ba nauyi hannu ɗaya baya ɗaukar jinka sai hagu ta kama dama ta kama za a yi ɗorawa kai <laughs> mene eh, menene burin ka wannan sana'a da ka zaɓa ko bayan ita kana yin wata sana'ar eh ina da ita ce dai mafi karfi gaskiya amma kuma ina aiki tare da gwamnatin jihar jigawa kai dan jigawa ne? eh dan jira ne asali eh, eh me burinka a harkar waka ina kisan ka ga kanka a wannan harkar to burina a harkar waka shine burkan suna da yawa to ah. amma dai babban burina shine cewar abin da nake yi tunda kusan inda eh, waƙoƙina duk waɗanda suke ji da ka zara ka ji waƙata za ka iya sanin mai waƙata ta dosa ko kuma me take faɗa so burina shine har kullum ya zama cewa abin da nake faɗa a cikin waƙa na ci gaba da faɗa sannan kuma mutane su zai zama cewa sun karɓi abin da nake faɗa wannan shine babban burina ya zama na ko ina sun shiga a cikin duniya ba wai iya kano ko kuma najeriya ba A fanninmu na tsegumi kuwa, dubban masoya ɗaya daga cikin tagwayen nan na Peace wato Peter sun harzuka a lokacin da Peter ya sanya wani hotonsa a shafin Instagram cewar masoyan nasa hoton bai dace ba domin ya fito da wasu sassan jikinsa da bai kamata ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.